Masu saurare Assalamu alaikum barkama da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Za mu yaye kallabin shirin na yau da shirye-shiryen gasar cin kofin duniya a Rasha. Sannan za mu tattauna kan irin rawar da mai tsaron ragar Italiya Gianluigi Buffon ya taka a fagen tamola a duniya bayan ya sanar da rataye takalminsa a Juventus. Kazalika za mu leƙa Spain don jin nasarar da atletico madrid ta samu a kan marseille har ta lashe kofin europa na bana kamar dai sauran kasashe najeriya ta yi nisa dangane da shirye-shiryen shiga gasar kofin duniya da kasar rasha za ta karbi bakonci a cikin watan gobe daga cikin shirin da najeriya ta yi ta fito da jerin suna 'yan wasanta da za su wakilce ta a wannan gasa wannan ya biyo bayan yadda wasu kasashe irin su faransa da ingila da brazil da morocco da senegal da dai sauran kasashe suka fito da jerin suna 'yan wasan su a gasar azanta wasa da ibrahim goje dauda muhammad shiroma mai sharhi kan harkokin wasannin kwallon kafa a najeriya na ganin cewar kasa ta najeriya ta yi shirin da ya kamata ta hanyar samun kyakkyawar fahimta da 'yan wasanta eto eh a kasa najeriya ta gama duk wata shirye-shirye wadda ake bukata ta yi don a farko shirin da najeriya ta yi a farko na cewa irin sun zauna da 'yan wasa wadda kowa ya san abin da zai samu a bayan haka kuma duk wani harkan da ta shafi kudaje an riga an basu wannan an zauna da su kuma an basu ba irin kamar kwanakin baya ko kuma shekarun baya can brazil wadda aka ja kai barazana na ficewa wai su wasanni domin ba su san nawa za a biya su to yanzu sun san nawa za a biya su da kuma ɗakin da za su kwana ciki su suka zauna eh, jagororin eh, super eagles in da kuma mahukunta suka zaɓi yi inda za su zauna da nawa za a biya su ba ruwansu da koma nawa hukumar kwallon kafa ta samu a duniya to ba ruwansu da wannan amma sun san ga abin da za a biya a wannan gefe sun shirya ka gamsu da shirin da aka yi kenan yanzu na gamsu da wannan dari bisa dari. bayyana suna 'yan wasan da za su kilci najeriya a wasan na neman cin kofin duniya a kasar rasha a ganin dauda ciroma dama ce ga ƙwararru ta yin tsokaci da ba da shawarwari kan yadda za a yi gyara idan har akwai amma abin da yake akwai ito eh, sauran kasashe a duniya wadda aka fitar da shi wanda dama ce wadda aka ba ma 'yan najeriya su yi tsokaci dama ce wadda aka ba ma technical committee wato kwamitin tare-tare na hukumar kwallon kafa ta najeriya ta yi tsokaci game da 'yan wasa dama ce wadda aka ba ma wato 'yan wasa karan kansu su san cewa eh suna cikin wannan wadda baya ciki yayi fatan alheri ma kungiyar kwallon kafa ta najeriya in amma najeriya tawagan 'yan wasa wadda suka fitar da shi duk da cewa akwai wato guda talatin za a sake zabge guda bakwai sannan sannan kuma ajiye guda biyar wadda za su zauna a wucin gadi to ka gan a cikin wannan karo ɗaya wato an gayyace dan wasan wadda ya fi zira kwallo a najeriya wato dan wasan kano pilas eh, junior lakosa a cikin wannan tawagan 'yan wasa sannan kuma an ɗauki mai tsaron gida na najeriya wadda an tafi da su to duk irin wannan 'yan najeriya ne su yi tsokaci wadda yanzu wannan tsokaci na an riga an fara ta domin hamayya tsakanin masanan kwallo da masharanta sun riga sun fara domin 'yan wasan najeriya nan in an hada su a jimlance ba su da yawancin awowin wasanni abin da nake nufi a nan shine in ka duba su leon balogun su trust epon sannan ka duba wato aina duka wa'annan so ɗaya ko so biyu sun buga wasa ma super eagles ko kuma so uku haka sun buga wasa ma super eagles kamar michael da kuma su victor moses da kuma ahmed musa wa'annan sun yi shekaru sun je irin wa'annan gasa sun san abin da gasa ta kumsa amma wa'annan sabbin shigowa ne wadda suka shigo duk wanda ya sa kuɗi ko kuma duk wanda yake tunani cewa najeriya za ta yi wani abin kirki a wannan wasa to yaudaran kansa yake yi amma ka san kwallon kafa ba lissafi ba ne komai na iya faruwa yadda ake tunanin cewa najeriya ba za ta yi wani abin kirki ba kwasam za ka gan za su iya yin abin kirki amma zuwa yanzu da yan wasan da aka gayyace su to akwai gamsuwa ta wani gefe wani gefe kuma wasu ba su gamsu ba da yadda aka bar wasu yan wasan najeriya a waje. To a yayin da Najeriya da sauran kasashen duniya ke shirin shiga a dama da su a gasar ta cin kofin duniya a Rasha, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta kasar Spaniya tana cin tana hutun gajiya bayan samun nasarar lashe kofin Europa League da aka kammala. A ganin Abdul MP3 mai bibiyar wasannin kasashen Turai ba wani abin mamaki cikin wannan nasara musamman ma ganin yadda dan wasan club din Atletico Madrid Antoine Griezmann da ya zira kwallaye biyu a wasan na karshe da suka fafata da club din marseille ta faransa eto eh wannan kofi da suka dauka na gasar zakar nahiyar turai mataki na biyu ba abu mamaki ba ne domin kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid suna daga cikin manya-manyan kungiyoyi wanda ake ji da su a yankin turai baki daya lura da cewa ko a gasar spaniya da ake fafata ta la liga kungiya ce wanda in ka kira barcelona ka kira real madrid to dole ka kira ita kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid to gaskiya ba karamin kungiya ba ce domin ko a shekarar 2016 ka lura su suka je wasan karshe na gasar zakar nahiyar turai na mataki na daya wato champions league kenan wadda kungiyar kwallon kafa tarayyar madrid suka dauka a kansu to kaga wannan ba abun mamaki bane dan sun je wasan karshe a gasar europa league kuma kungiyar kwallon kafa ta masu duk da cewa karamin kungiya bace ita ma kasar faransa to amma in ka lura yadda aka fafata wasan na karshe atletico madrid ta nuna fan karfi sosai ga kungiyar kwallon kafa ta masu domin ci uku wasan karshe ba karamin nasara ba ne musamman yadda dan wasan su na gaba antonio griezmann da ya zira kullo biyu ya sake nuna cewa shi dan wasa ne haziki kuma ya nuna cewa zai tsada a kakar wasa ta bana a hadadar kasuwanci ya nuna cewa shi mai tsada ne in ka lura shi zira kwallo biyu a wannan wasan da aka fafata ita kanta kungiyar kwallon kafa ta masai din kusan za a iya ce har aka tashi ina ga kaman yunkurin da suka yi na cin kwallo wato intage din su bai wuce guda ɗaya ko biyu ba su wannan ya nuna cewa dama a wasan akwai fin karfi a wasan karshen da aka ta. a karon uku kenan da atletico madrid ke lashe kofin europa cikin shekaru tara yayin da kocin ta diego simeone ya zama manajin da ya lashe kofin fiye da sau ɗaya a baya-bayan nan tun bayan unai emery da ya lashe kofin sau uku abdul mp3 ya yi karin bayani kan abin da ya sa tauraron wannan club din ke haskawa da kuma rawar da kocin ta ke takawa mahukunta masu gudanar wannan kungiyar suke wajen kokarin zakulo 'yan wasa daga yankuna daban-daban domin mafi akasarin 'yan wasan su za samu ba wai daga kasar bane guda ɗaya kamar spain sun ɗebo 'yan wasa daga kasashe daban-daban har ma da yankin afirka da haka in ga duk kungiyar da kaga tana zakulo 'yan wasa tana kuma kokari tana kaiwa wasu matakai a gasanni daban-daban to lallai bangaren masu zakuro musu 'yan wasa masu binciko musu 'yan wasa matasa ba karamin hatsikai bane da haka kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid tana daga cikin manya-manyan kungiyoyi da ake ji da su a duniya kuma suna da manya-manyan 'yan wasa misali kamar a ce ka samu damar ganawa da kocin wannan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid kana da wata shawara da zaka iya bashi don kara inganta 'yan wasansa da club sa gaba daya eh Diego Simone shawarar da zan iya bashi shine kokarinsa da yake a kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ya ci gaba da kokari yana jajircewa duk da cewa na ga kungiyoyi da dama don da suke ganin hankoran ganin cewa sun dauke shi daga kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din duk to bari kuma mu karkare shirin da murabus din da mai tsaron gida na club din Juventus wanda kuma shine mai tsaron gida a kasarsa ta Italiya wato Gianluigi Buffon yayi a makon jiya bayan shafe tsawon shekaru 17 yana wasa a Juventus mun ji ta bakin Dauda Muhammad Chiroma kan abin da za a ci gaba da tunawa da wannan gwarzon golan. Abu da za a tuna da shi suna nan kusan kamar guda uku ko hudu. Na ɗaya dai eh, babban dan wasa ne wadda ya samu daman lashe eh, kofin Europa da kasar Italiya. Sannan kuma ya ci kofin duniya da kasar Italiya. Bayan haka kuma ya fito duniya a Sydney eh, shekara ta dubu biyu wadda ya kama makarma kungiya ta wato Italiya wadda suka fafata a gasar neman zinari na can wato wasannin motsa gasar jiki na duniya wato olympics kenan a sydney to nan ne buffon ya fito duniya nan ne duniya ta san buffon sannan kungiyar kwallon kafa ta eh, juventus suka same shi wadda eh, a wannan kungiya ya girma har zuwa wannan shekara arba'in wadda ya zo haka yana ya ajiye eh, wato kamunsa amma abin nakasa da tare da buffon din ita ce kungiyar kwallon kafa ta uefa juventus ta je gasan cin kofin zakarun nahiyar turai kusan su uku ta tare da Buffon in kuma ba su samu wannan nasara ba to ɗaya daga cikin bakin ciki kenan wanda Buffon zai tafi da shi a yayin da yake ajiye aikinsa sannan bayan haka kuma gefe guda Buffon karan kansa ya so da a ce kasa Italiya a yanzu haka ita ma za ta fafata a gasan cin kofin duniya wadda zai ban kwana da magoya bayansa a duniya in amma hakan ba ta samu ba domin kasa Italiya ba ta samu nasarar zuwa wannan gasa. kuma saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Ibrahim Goji da taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.